Masu saurare barkanmu da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin sana Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. tsarorin ambaliyar ruwa da ke da nasaba da kogi ba su da yawa a nan babban birnin mai a cewar dr mai gari isufu kwararre a fannin al'amuran ruwa za ku ji karin bayani a cikin labarun matuƙa motoci da dama ne ke ta kwarara cibiyar binciken kiwon eh, lafiyar motoci na nan babban birnin Yamai domin sanin lafiyar motocin su karin bayani a cikin labarun. mutanen da ke da wasu rukunin jini za su mutu bayan sun yi shaushawar rigakafin cutar covid-19 a wasu jita-jita da ke ta yawo kan kafofin yanar gizo likitan sami ya karyata batun a cikin rahoton namu na musamman shugawar ruwan kogin kasar Nijar na wannan lokacin bai kai matakin faɗakarwa ba dangane da na bara daidai wannan lokacin a hatsarorin ambaliyar ruwa da ke da nasaba da koyin ba su haura ba a cewar dr Maigari isufu kwararre a fannin al'amuran ruwa a ma'aikatar agrimet ta yamai lokacin da ya hira da asma na shina bana ba kaman bara ba ne ba wajen harka isa kenan ni wokin ruwa bai hau ba ya kai ba ni wokin da yake iya daburare ba amma harka eh, damana ba a sani ba abin da za a yi gobe ba dan aka yi ruwa da yawa suka yi kusa kusa yana yi yiwa ya horo amma halin yanzu dai ni wokin dai bai kai ba inda zai ba da tsoro kware ba har ya sa gaba kware ba amma dai mutane wajen bakin ruwa da miya kenan su rike dai su yi hankali in akwai wani abu su suna shirye dai amma dai babu riska kware kware kaman bara dai sai dai in wani abu ya zo kaman ko ta dig wuri sai dai wannan yana isa ba amma kamar na bare ya wuce kinan ya hau har ya kai su da bordan da kinan je pense que bana dai inda insha Allah inda muna iya samu uh, saukin wannan abu barawar haka deja ana cikin lokacin kwarai to bana deja lokacin ya fara wucewa kuma ni bai yi ba Ruwan sama da aka samu bana a jihar Agadez bai kai na bara ba al'amarin da ke kawo cikas ga kiwo da kuma lafiyar dabbobi, in ji shugaban makiyaya na jihar Agadez Umaru Yeli lokacin da ya hira da Anise Karim. Mutane da dama na tunanin an yi zubar ruwa masu yawa a Agades a'a. A jihar Agades ba a samu zubar ruwa ba kamar bara. Shi ne ma yasa ba a samu ciyawa ba. Don ko yan wurare ne aka samu zubar ruwa. Abin da ke da tasiri kuma ga makiyaya. Don ko idan ba ciyawa hakan na haddasa ababuwa da dama. Da farko ga dabbobin kansu lafiyar tasu. An dabba ba ta samu ciyawa ba yana taɓa lafiyar jikinta. Ya zan kamar wani gamin gambiza ne da zai taɓa yallan makiyayi. An makiyayi bai da dabbobi masu ƙoshin lafiya tafiya ko da ya kai su a kasuwa can dama sai ya sai da dabba ɗaya zuwa biyu don ya samu buhu mai kilo hamsin na cimaka na ciyarwar iyalinsa hakan na sa magidanta makiyaya cikin matsala a shekarar bana yanzu ma muna nan muna kai kokan ga mahukuntan gargajiya da na bariki don su yunkura tun da kingin guri kai har ma da abokanan hulɗa na su taimakawa wa'annan makiyaya. Tun 'yan satin nan motoci da dama suke ta kwarara cibiyar binciken lafiyar motoci wani dogon layi ne ake iskewa kullum. Kowa na jiran lokacin shi da sa ran samun binciken na shekara wanda matuƙa motocin ke nuna rashin jin daɗinsu kan yanayin aikin sai mu saurare su a rahoton Salamatu Kadiri. Tun karfe shida na safe na kina sai karfe hudu na yamma na samu fita saboda motocin tun can por sun tsufa. Wannan takardar duba lafiyar mota cewa da visit kawai wani majamaja ne na karɓa kudaden mutane. Mota ɗaya jika goma sha biyu. Motoci da ke nan ba su lissafuwa suna da yawa. Tuni an taɓa tsaida ni kan hanya tare da tambaya ta takardar binciken lafiyar mota alhali kuma ba ni da labari. Kamata ya yi su sanar da mutane da wata ɗaya ko wata biyu ko ma wata uku domin kowa ya samu ya shirya. Ni tuni an cin tara ta jika hudu. Tun karfe shida na safe ni kenan ina ta jira. Ina ta jira abin baya ci gaba. Gaskiya abin bai tafiya. Kasancewar dogon lokacin da ake jira mutane ma har suna hasala. Suna cikin rana akwai gajiya kuma duk da hakan sai. suna tsaida mu saboda takardar. takardar don sun san akwai wuya a samu basic technique suna amfani da hakan suna baiwa mutane kwantarbansu ni kwantarbansu uku aka bani watanni shida kenan da rufewar kamfanin haƙo ma'adanan ƙasa na akuta Eh, kominak a garin arlit kusan dubunnan ma'aikata 'yan kwantarage da 'yan kwangila aka kora daga kamfanin haƙo iranium a ƙasar niger wani hali ake ciki ramar alatufet mamba ne na ƙungiyar farar hula na garin ya ba da amsa lokacin da ya hira da gungu muhammad ne. Jama'a na gudanar da harkokinsu a halin yanzu babu tasiri mai yawa da ake iya gani a zahiri. Mutanen da ke ficewa daga Akokan ko Arlit ba su da yawa. A game da abin da ya shafi asibitin Kominak, an taba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin Nijar da Kominak dangane da mika wannan asibitin cikin hannun gwamnati. A halin yanzu asibitin Kominak da sunan kasar Nijar yake, amma kamfanin Kominak na saka hannun shi cikin ayyukan asibitin na tsawon wani lokaci. Asibitin ya kumshi tsafin ma'aikatan Kominak da basu su ritaya ba da kuma jami'an gwamnati da ofishin ministan kiwon lafiya al'umma ya tura ba da jimawa ba kun san aikuwa ayyukan neman zinariya da ake yi kusa da arlit wannan yanayin ya sanya mutane ba su jin tasirin rufewar kwaminak sosai akwai gidaje dubu biyu na kwaminak da za su koma ba cikin hannun kasa ko da sunan birnin arlit a halin da ake ciki kwaminak ba ta yanke ruwanta ba amma za ta yi hakan nan ba da jimawa ba daga nan garin akokan zai yi amfani da ruwan kamfanin sen da kuma makamashin lantarki na nijelek A matsawar komawar makarantu mutane da dama na fadawa cikin tarkon wasu macuta da ke cewa suna ɗaukan ɗalibai da suka samu bakaloriya zuwa jami'o'in ƙasashen waje. Lawali Abdo Aminu shugaban ɗaliban jami'a 'yan ƙasar Nijar a ƙasar Maroko ya ba da ƙarin haske tare da ba da shaidar wani ɗalibi ɗan ƙasar Nijar a Casablanca lokacin da ya hira da Olivier Asogbabi. Wasu mutane cibiyoyi ko haraba da ke da'awar rubuta sabbin masu diplomar baccalaureate a kasar Morocco kan zuba miliyan ɗaya da jika ɗari biyar kuɗin sefa ɗaukar darasin diplomar har zuwa lisans a hakikance wannan rubutawar ta ƙarya ce saboda cibiyar kasar Morocco mai hulɗar ƙasa da ƙasa ta nuna zahirin hakan a bana inda ɗaliban jami'ar na sashen kimiyya da ke Casablanca su zan kan aji na shekara ta ɗaya ko ta biyu duk kansu an kore su don suna ɗaukar darussa ne bisa girkin ƙarya. Rubutawar da aka masu ta karya ce. Don haka idan an samu jarabawar bakaloriya ka samu sakamako mai fa'ida to ka je cibiyar ANAP ka ajiye takardunka don ka samu wannan tallafin hulɗar. Akwai jami'o'i masu zaman kansu ka nemi labari kansu. Yau komi na da sauƙi kyauta kuma ta hanyar intanet nemi labaru masu nagarta bisa makarantun da gwamnati ya amince da su. Jihar Tilaberi ce ta karbi bakoncin taron Congress kin zababbun majalisun dokoki na kungiyar iyayen yara da ɗaliban jami'a. Bayan an kwashe wa'adin shekaru hudu, shugaban kungiyar da ya sabka Wesilman Ransataran ne aka sabke kuma ta hanyar sasantawa ya yi wa kuma aka sake ɗora shi ya yi wa wakilinmu Abdullahi Mamudu ƙarin bayani. Muna da wani take kan halartar al'umma wajen kula da makarantu domin jan hankalin uwayen 'yan makaranta kan nauyin da ya rataya kansu game da matsayinsu da rawar da za su takawa wajen kula da makarantu domin shugabannin makarantu su san cewa kula da makarantu shi ma nauyi ne na uwayen 'yan makaranta. Kuma alhamdulillah sun samu wayan kai ta bakin wani masani an musu bayani sosai daga ƙarshen wannan zaman taro za iya cewa mun gamsu bisa ga yadda uwayen yara suka natsu da suka fara ganewa game da matsayinsu wajen kula da wannan kungiya. Ba za ta sake tsaya ba ga zama kawai wata kungiya ta rakiya amma ta zama kungiya ta nazari domin makomar yara na wuce ta wajenmu kafin ta ce hannun malaman makaranta kuma muna fata gwamnati za ta amince rakiyar mu bakin gwargwadon karfinta. Asibitin garin Buza cikin shahar Tawa ya gano mutane tara masu ɗauke da cutar gudun dawa wa'anda a ciki guda ya rasu a cewar cibiyar sadarwa na ma'aikatar kiwon lafiya. An gano wa'annan mutanen farko da ke da cutar gudun dawa ne a ranar 27 ga watan ogis da ta gabata sai mu saurari mamman sani mai kula da harkokin sadarwa na asibitin buza lokacin da ya hira da sanusi asman. sashen babban likita da ta buza sai mu ce ranar 27 ga wannan wata muka fara samun ka na gudana da amai wanda bincike ya bada lalle wannan ciwon daga rana 27 zuwa ranar 1 ga watan september mun samu ka tara inda cikin tara nan guda ya rasu inan sauran suna nan ci ana musu magani dangance da hilin da an ka keɓe tunda ciwon wajen CSE na madatta kenan can aka bude hili wanda ake tarban duka wanda ya kamu da wannan ciwo domin a yi mishi magani A ranar 30 ga watan Ogis ofishin daraktan sa ido kan annoba na ofishin ministan kiwon lafiya ya bayyana cewa an samu mutane 2,641 da suka kamu da cutar kolora 88 suka rasu a duk faɗin ƙasar Nijar. 'Yar wasa Fati Hamidu Abdu da take gasar wasan jefa nauyi wanda ake kira Lance de a gasar wasannin motsa jiki na Tokyo na shekarar 2020 a Japan. Ta samu hawa jeri na biyar a cikin rukuninta a cewar Haruna Usman shugaban gungun kungiyoyin motsa jiki na kasar Nijar Fenisfa lokacin da ya yi hira da Tarnan Fude Ahmed. An gama ta yi gasa, ta yi jifa biyar da ɗigo saba'in da shida. A cikin rukuninta na F. Sinkansis, ita ce ta biyu a cikin 'yan gasa mata ishirin. Za a iya cewa don shi aka saka ta cikin layin sauran 'yan gasa, don ita ce ta goma sha biyar cikin mutane ishirin. Ta yi ƙoƙari na musamman. Ta nuna ƙwazo gaskiya don ɗaukaka tutar Nijar, har ma da mu duka. Yanzu haka 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar Mena na buga wasan kwallon ƙafa tare da 'yan wasan Etalon na Burkina Faso. Wasansu na farko a wasannin share fagen shiga gasar cin kofin duniya Qatar 2022. Wasan na wakana ne a tsakanin su a nan filin wasan kwallon ƙafa na Marrakesh, ƙasar Morocco da yake FIFA ta tsaida aikin filayen wasan na ƙasashe biyu. a yanzu haka sun je futun ɗan lokaci wanda kuma har yanzu babu wanda ya jefa kwallo. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman kowane ɗan adam yana da ɗaya daga cikin tsarin rukunin jini hudun nan a da b da AB da kuma O. Game da jita-jitar da ke yawo kan yanar gizo a ƙasar Nijar mutane da ke da rukunin jini wanda ake kira O plus B da kuma AB za su mutu bayan sun yi shaushawar rigakafin cutar COVID-19. Wannan labarin baya da wani tushen kimiyya a cewar director da a cewar Dr. Karaji Suleiman daraktan ma'aikatar agaji sami lokacin da ya hira da farid buraima An yi 'yan kwanaki da wani labari ke ta kai yana kawowa bisa shafin yanar gizon sada zumunta labarin da ke cewar wai mutanen da ke da rukunin zubin jini O+, B- da AB- ya kamata su kaucewa yin shaushawar kariya da coronavirus. A faɗar wannan jita-jitar wai wa'annan mutanen kwana takwas kacal gare su bayan sun yi shaushawar za su mutuwa. A cewar daraktan ma'aikatar cibiyar kai agajin gaugawa sami ba wata shaida a kimiyyance da ke zayyana wannan faɗar. Dr. Karaji Suleiman ɗauke da cikon bayani. No, jusque-là ya aucune base scientifique. A'a har yanzu babu wata ƙididdiga a kimiyyance da ke iya cewa haka. Kafin a ce haka sai bincike na kimiyya a cikin ƙasashe da dama ana faɗar haka. Amma babu hujja a kimiyyance na cewa wai wasu masu gungun jini ɗaya abun ya shafa. Kawai wata cuta ce da ke taɓa ƙwaƙwalwa da ke taɓa shaiɗa da ke iya kama kowa. Kuma mun gani saboda mun yi tsammanin za ta fi kama masu yawan shekaru amma sai muka ga ta fi kama matasa da suke shiga cikin rashin isasshen lumfashi kenan ba wata hujja ko kaɗan ta wannan jita-jitar bisa rukunan jinin da aka zana sai dai jami'in na sami dr karaji suleiman ya shawarta da cewar da a ci gaba da mutunta matakan kariya domin tunasar da al'umma kariya shine kar a yi kusa kusanci sosai kar a ba da hannu a rinka wanke hannaye su kasance kullum a cikin tsafta a saka takunkumi na baki a bubuɗe wuraren da ba iska sosai domin samun iska da sauransu matakan kariya kar a gashi da tunawa shine mafita a hali yanzu fiye da allura domin magance wannan annoba mahukuntan kiwon lafiya na ƙasar niger kulliyomin na ƙara jan hankalin al'umma bisa cewar kwayar cutar ta coronavirus na ta shawagi da ƙarfi a cikin zamantakewar jama'a tare da samun ƙarin halayen kamuwa masu ɗauke da alamomi masu tsanani. Ƙarshen labarin kenan a huta lahiya.